ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci babba da ke llmo a garin port harcourt a jihar rivers a wannan rana ta lahadi biyu ga wata ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da shekara 1435 wanda ya dace da 29 ga watan 6 shekara ta 2014 kafin in ci gaba tana so in roƙi liman da ya taso daga inda yake a babin roƙo ne nake yi don ba isa umarci liman ba ya dawo inda ya kamata saboda inda nan yake ba nan ya kamata ba kuma shi ma liman ya san haka so ina roƙon liman ya dawo inda ya kamata ya zo ya zauna a ba umarni ba ne roƙo ne <laughs> jazakumullahu Ba bayan ka yan'uwa uwa ina so in amfani da wannan dama wajen taya mu murna da farin cikin shigowar wata ramadana na wannan shekara ɗin tabbataccen abu ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin bushara ga sahabbai a duk lokacin da wata ramadan ya shigo kasancewan wata ne mai albarka akwai abubuwa na alkhairai masu yawa a cikin shi kuma ana amfani da irin wannan bushara ɗin wajen ƙarfafa wa juna gwiwa da shajja a juna domin a tashi a dage a yi ayyuka na alkhairi wanda za su jawo bawa ci gaba a rayuwarsa ta duniya da lahira su jawo mashi samun dacewa da yardar Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe kuma su haifan masa da samun shiga aljanna ina roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da shiga aljanna ya karɓi ayyukan da zami a cikin wannan wata ɗin ya kuma sa wannan wata ya zama dalili na komawar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da neman gafaransa da tuba gare shi da kankan da kai gare shi da addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita cikin abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa Allah ya ba mu zaman lafiya ya tabbatar da alkhairi cikinmu Allah kuma ya tabbatar da tsaro a cikin ƙasarmu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga fitintunu na wannan zamani da kuma duk abin da ke iya sa bawa imanin shi ya taɓo bayan haka an nemi da in gabatar da nasiha ce ga kaina da kuma sauran 'yan uwana akan abin da ya shafi azumi kasancewar yau a can al'usra abin da aka gabatar kenan sai aka ce to in an zo nan a maimaita abin da aka yi ɗin cikin harshen hausa a sa'annan watakila da ƙarshe kuma a ba da takaitaccen bayani cikin harshen turanci saboda waɗanda ke nan ɗin da ba sa fahimtar hausa su masu amfana da abin da za a yi insha Allah ta'ala to yana da ga abin da dukkanmu muka sani bai zama mana sabo ba cewa shi dai ramadan ko kuma azumin wata ramadan na daga rukunan musulunci guda biyar kuma alkur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ijma'i duk sun tabbatar da cewa wannan azumi wajibi ne a cikin suratul baqara aya ta 185 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyana min alhuda wal faman shahida minkum shahara falyasum Allah ta'ala ya ce wata ramadana ne aka saukar da alkur'ani cikinsa ga mutane wato aka saukar da alkur'ani cikinsa a matsayin shirya ga mutane da bayani na shirya da hujjoji da ke rarrabewa tsakanin abin da yake daidai da wanda ba daidai ba Allah ta'ala ce faman shahida minkum shahara wanda duk ya zama yana nan ya halarci wannan watan ma'ana yana nan watan ya shigo baya halin tafiya ba wai bai da lafiya ba lafiyar salau kuma yana nan a gari bai tafiya ba watan ya shigo falliya sun ya azumce shi a shahidu a nan shine ne faɗin Allah ta'ala falliyar sun ya azumce shi wanda wannan umarni ne a ka'ida umarni na hukunta wajibci ne in ba an samu dalilin da zai kauda wannan wajibcin ba al'amru lil wujub da zarar aka samu umarni to yana fa'idantar da wajibci ne sai an samu dalilin da zai nuna hakan ba wajibci ba sa'annan hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa Muhammadan muhammadar rasulullah wa iqami salati wa ita'i zaka wa sawmi ramadan wa hajj baitillahi al-haram manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ginshikai turaku guda biyar shaidawa ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah kuma lallai Muhammad manzon Allah ne da tsaye da sallah da ba da zakka da azumin Ramadan da yin hajji ga ɗakin Allah ga wanda ya samu iko sannan a cikin mashahurin hadisin jibrilu wanda ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sufar mutum kamar yadda Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tare da sahabbansa wannan mutumi ya zo ashe mala'ika jibrilu ne a sufar mutane ya zo ya zauna wajen manzo sallallahu alaihi wasallama yau manzan Allah tambayoyi daga ciki ya ce masa akhbirni anil islami gaya min mai musulunci ya kunsa menene musulunci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila yace masa musulunci ya kunshi shaida wanda zaka yi cewa ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah kuma lalle muhammadu manzan Allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka kai azumin ramadana kuma kai hajji in kana da iko wani hadisi al muslim rawaito shi haka na hadisi ya tabbata cewa wani mutumin ƙauye, ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa akhbirni bima faradallahu alayya min as-siyami ka gaya mani menene Allah ya wajabta mana azumi wani azumin ne yake wajibi a kaina sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shahar ramadan azumin watan ramadan illa an tatawwa shay'a sai in kaga dama kayi nafila kai kari akan wannan na ramadana kamar su shawwal kwanaki shida da ake azumta a cikin watan shawwal wato watan sallah kenan karama bayan ramadan da kamar irin su azumin arfa azumin tasu'a azumin ashura da sauran waɗannan nau'o'in azumi na nafila in kaso amma wanda Allah wajabta maka shine azumin wata ramadan ibn qudama a cikin al-mughni da al-imam nawawi a cikin al-majmu da sayyid sabiq a cikin fiqh sunna duk sun tabbatar da cewa azumin wata ramadana wajibi ne ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci bisa ijma'in musulmi tun daga zamanin sahabbai har zuwa ranar da suka yi magana kuma har zuwa yau kuma har duniya ba ɗaya ta kare azumin ramadana zai ci gaba da zama ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma wajibi daga cikin wajibai na musulunci kuma wanda duk ya yi musu ya yi ya yarda da azumi a matsayin ɗaya daga cikin rukunan musulunci yana sane da cewa lallai kuma haka musulunci ya ce to wannan ya yi rida ya bar musulunci idan kuwa ba wai ya ƙi yadda ba ne kawai ya zaɓi ba zai yi azumi ba da gangar da gangar ya ce ba zai azumi ba alhali ya san wajibcin azumi to wannan ya yi zunubi babba al'imamu zahabi a cikin alkaba'in yana cewa tabbataccen abu ne a wajen muminai cewa duk mutumin da ya ƙi yin azumin wata ramabar yana sane da gangar ya halaka wa kansa ya ci abinci a yayin da ya kamata ya azumi to wannan sharrinsa ya fi na mazinaci sharrinsa ya fi na wanda yake ya saba shan giya shan giya ya zama masa jiki kai ya ce musulmi ma na shakkun musuluncinsa suna zaton cewa dai kai zindiki ne kuma dai wanda ya karkace wa hanyar addinin musulunci shekul islamu bin taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa yana cewa wanda duk yake yin azumin watan ramadana yana sanar da wajibcin kar ya halatta wa kansa cin abinci ya to wannan a kashe shi amma in ya zama ba ya yi musun azumin ba ne kawai dai ganin dama ne yake da ya yi saboda sakaci ya ce to wannan wajibi ne a yi masa hukuba har sai ya yi azumi azumi abu ne muhimmi kwarai da gaske yana da fa'idodi iri-iri fa'ida ta lafiya fa'ida ta talin arziki fa'ida ta ruhi fa'ida ta zamantakewa da sauran bangarori na rayuwa inda muhimmancin azumi yake shiga shi ba mamaki wani marubuci dr alan Kot da ya rubuta littafinsa mai suna fasting the ultimate diet sai yake cewa ba a taɓa samun wani abu wanda yake da amfani a ɓangarori na rayuwa gaba ɗaya ba kamar azumi yace kaga ko tattalin arziki kake so ka inganta naka kai azumi saboda ai abinci sauki biyu zaka ci kenan yanzu magana ka ce abinci sau uku bai taso ba daga sahur sai bude baki kaga ka rage kayi savings yace kaga akwai tattalin arziki a yace in baka da lafiya cikin ka ya murde yana ta rukuji cikin ka ya baci yace kai azumi mana dama ai in ciki ya baci in ka ƙara cin abinci cike ƙara lalacewa amma idan cikin ka ya ɓaci sai ka kicin abinci ka hakura bayan awanni biyu uku sai cikin ka ya fara daidaituwa kafin ƙanƙanin lokaci shikenan wannan gudawa in ma kana yi sai ya zama ya tsaya kaga shikenan ma da a ɓangaren lafiya an samu abin ya ce kai ka ce ma ba ka so ka tsufa da wuri ya ce to kai azumi maganin tsufa da wuri ya ce ban da wannan ma idan ya zama to kana fama da waɗansu nau'o'in cututtuka irin su hatta ulcer matuƙar ba ta kai matakin chronic level ba in kana azumi zaka warke mutane da yawa sun warke daga ulcer ta hanyar azumi amma idan ya zama Allah ya kaddara wannan ulcer har ya kai chronic level to ka ce zaka azumi ma kaga likita zai ce za ka kashe kanka ne kawai domin a wannan mataki sai dai kuma cin abinci shine ko mafita azumi yana da fa'idodi iri-iri waɗanda suke idan mutum ya fahimci waɗannan fa'idodin to ba zai so ya sakace da azumi ba ba wai na ramadana ba azumin ma na fila annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al bukhari da muslim suka ya tabbatar da cewa azumi yana tsare mai yin sa daga shiga wuta domin asiyamu junnatun azumi garkuwa ce da ke ba mai yin sa kariya daga shiga wuta sannan yana hana mutum munanan ɗabi'u azumi na hana mutum munanan ɗabi'u da abubuwan da za a ce na a sha da kir da Allah wadai azumi na shigar da mai yin aljanna hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa azumi na shigar da mai yin sa cikin aljanna sannan kuma lada da ake ba mai azumi lada ne da bai da iyaka domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ta'ala ya ce duk wani aiki na dan adam nashi ne banda azumi azumi nawa ne ni ake ma ni kuma zan saka zan kuma saka babu iyaka saboda haka kaga azumi yana sa mutum ya samu lada irin wanda babu iyaka kawai ai ta baka baka san adadi ba mai azumi yana farin ciki sau biyu ya farin ciki a nan duniya duk lokacin da ya azumi ya zo da baki sai ji daɗi sai ka dina zahabar zama wa tallatil uruku wa sabatal ajru insha Allah daɗi ya zo za a ci abinci a sha abin sha bayan an yi awoyi ba a ci ba sannan zai kara wani farin cikin alahira lokacin zai da Allah tabaraka wa ta'ala don Allah zai karrama shi Allah zai girmama shi Allah zai ba shi matsayi da bai ba sauran bayi waɗanda ba sa azumi ba idan mutum ya azumi na yini guda don Allah na nafila ba ma na farilla ba ba za a nisanta fuskar shi daga wuta na tsawon tafiyan shekara saba'in gashi kuma azumi ɗaya ne daga cikin hanyoyin kafara domin ne tuba ga Allah da samun yanci daga wani zunubi da ya zama mutum ya dabai bai kansa da shi alkur'ani da azumi za su yi ceto ranar kiyama azumi zai zo gaban Allah ya ce ya ubangiji wannan bawa naka na na shi cin abinci na na yi shan abin sha na na yi shagali da rana ba don komai ba zai don kai kuma ya hannu ya Allah ka bani ceton shi Allah ta'ala ce an ba ka kai azumi cece shi shi kenan azumi ya ceci mutum game da alƙur'ani zai ceci mutum Allah ta'ala ya tanaji wata ƙofa ta musamman mai suna arrayyan aka ajiye ta domin waɗanda suke azumi in za su shiga aljanna su shiga ta cikin wannan arrayyan ba mai shiga cikin aljanna ta kofar arrayanu sai masu azumi to wannan fa kowane irin azumi ne duk azumi idan mutum ya kowane iri na nafila ne ko na farilla za a samu wannan to amma shi azumin ramadana kuma yana da nashi falalar da alkhairan doriya akan waɗannan domin ai ko ba komai shi ramadana ai ne watan da aka wajabta aka farlanta azumin a cikin shi kamar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku da suka wuce wannan azumin da ake yi shi ne na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu da fara yin azumi domin hijira na da dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da biyar an wajabta azumi a shekara ta biyu na hijira kaga wannan shekarar ana yin azumi na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wata ramadana dai mun san shi ne watan da aka saukar da alkur'ani kamar yadda allah tabaraka wata ala ya to kuma kun ga kenan azumi a cikin watan alkur'ani zai zamanto abu ne muhimmi kwarai a cikin watan ramadan ana rirrufe ƙofofin wuta a buku da ƙofofin aljanna a ɗaɗɗaure shaɗanu a cikin ramadan duk aikin da mutum yana alkhairi ana ninninkawa a ya masa ladan duk ladan da mutum ke samu a wani watan ba ramadan ba to in yayi shi a ramadan irin wannan aikin sai a ninka a ya masa wannan ladan a cikin ramadan akwai lailatul qadri da Allah ta'ala ya ce khairun min alf shahrin lailatul qadri wannan daren na alqadari ya fi alkhairi daga watanni dubu daya wanda in kai lissafin shekaru za ka samu shekara tamanin da uku da wata hudu yan uwa cikin mutane za su kai shekara tamanin Allah kaɗai ya sani amma dai da yawa mu nan ba lalle mu kai ba to in ka dace da wannan dare kana ibada ga Allah Allah ya karɓi wannan ibada ya sa ka dace da alkhairan da ke ciki sai a baka lada kaman ka shekara tamanin da hudu a duniya da wata uku kana bautar Allah tabaraka wa ta'ala Ramadan wata ne na 'yan tabayi daga wuta zuwa aljanna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa a kowane dare Allah ta'ala yana ‘yantar da bayansa ƴantar wanda ba a san adadi ba kowane dare a cikin ramadan tun daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan a kowane dare ana ‘yanta bayi wanda ba wanda ya san su sai Allah daga wuta zuwa aljanna sannan idan aka zo daren ƙarshe kuma to sai a ƴanta bayi adadin yawan waɗanda aka ƴanta tun daga farkon wata har zuwa 29 ko har zuwa 28 in ya 29 kun ga wannan na nuna mana alkhairi da ke cikin wannan wata mai albarka shi yasa ba mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, man sama ramadana imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya azurci wata ramadana yana mai imani da Allah yana mai kwaɗayin samun lada a wajen Allah to za a gafarta mashi abin da ya gabata na zunuban shi sa'annan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ramadan ila ramadan wa ramadan ila ramadan yukaffiru ma bainakum yin azumin ramadan ka kuma yi a ramadan na gaba yana kankare ya sariyar da zunuban da aka yi a tsakanin ramadan din ba da na bana in ba wata ramadan ba ina kake samun irin wannan ta irin ranar juma'a wanda ita ma an faɗa irin wannan game da ita a watan ramadan ana samun lada mai tarin yawa a dalilin ciyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce wanda duk ya ciyar da mai azumi ya ba mai azumi abun bude baki ko kuma ya ciyar da mabukaci to yana da lada kwatankwacin ladan da mai azumin ya samu kwatankwacin ladan da mai azumin ya samu ladan nan sannan kuma ka samu wani lada kwatankwacin ladan mai azumin, kila ma wannan mai azumin ya fi ka lada don kila ya fi ka kyautatawa ya fi ka ikhlasi ya fi ka kamantawa ya fi ka koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ladan da zai samu kila ma ya fi naka to kwatankwacin ladan shi za a baka sannan kuma ga naka yana nan a ci Allah mun gode maka da wannan alkhairi she ba mamaki da ya zamanta abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma ya kasance baya bude baki shi kadai komai rinzi sai ya fito har bakin hanya yana jiran ya ga wani mai wucewa Allah ga bata malai ina zaka zo da Allah mu je mu ci abinci sai an je an yi bude baki ko da biro zai ci da ya ci shikenan ashe kun ga dabi'an nan ta mutanen mu da sauran wurare da za a ga in an zo bude baki mutum ya siyo dabinan sa na naira hamsin na naira ɗari ya zo ya wanke ya ci ɗaya ya ce malam bismillah ashe dubara suke mana ashe wayo suke mana domin suna ba mai azumi abin da zai buɗe baki da shi suna ba mai azumi duk da cewa da za su wuce wannan matakin ya to za su kawo kuma abinda da ma za a ci a cika tumbi ai wannan ya ƙara kyau to amma dai kowannan dabina aka bada wallahi sun kyautata domin sun yi abin da ake kira ifar sa'im don hadisin cewa yi man fassara sa'iman man fassara sa'iman ba ce man abu ama sa'iman ba da auna maka cewa abin da dai zai buɗe baki da shi kawai shi to ina ga waɗanda kuma ke zuwa da kunu a sha ai damaka ina ma zuwa da zobo ina ma zuwa da sauran abubuwa a ci a sha ai waɗannan mutanen sun fi mu wayau ai da mun san irin abin da suke wallahi ko kankara za mu je mu ɗauka mu samo kuɗin da za mu zo mu ma mu ba da tamu gudun wasu mu ka samu ladan ka kuma ka samu ladan waninka kuma ba commission za a baka ba don commission a dokar bature 10% ne kai 100% za ka samu in ba Allah ba wa yake wannan kyautar a baka naka a baka na wannan ka wannan ka ko bai cutu ba sai Allah kadai duk duniya ba wanda ya sai wannan wala ba wanda isa yanzu kai kwatanta mana kana da naira ɗari yanzu ciro ka bani kana da wata ɗarin kuma ba ni magani sai ka ka tashi baka da kokobo in kuma ka bani hamsin saura hamsin shi ko Allah ba mu ruwan shi ya baka ya kara maka shi haka ma yake so haka ma yake so ka yi abin da zai baka ka kara ya kara maka kuma la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadidun masu azumi za a tare su a ranar kiyama a cikin tawagar annabawa da siddiƙai da shahidai da sauran mutanen kirki kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka ai dama yana daga cikin addu'a mu ai dama shi yasa ake kwada ta mu ba Allah mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu dace da wannan ko wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafika to mai azumi zai shiga cikin wannan a da, shi tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma sauran bayan Allah na ƙwarai Allah ya samu cikin su wata ramadan makaranta ce kuma wuri ne na cajin batirin imani idan yanzu batirin hansar ɗinka ya yi ƙasa me za ka yi sai ka yi caji in ba haka ba za ka yi amfani da shi ba idan kana da rediyo sai batirin ya mutu ko ya rauni mai za ka yi ko dai ka fito ka shanya inda ɗan sauran sassu ko kuma dai in ya mutu gaba ɗaya sai dai ka siyo sabo ko ba ka ba motar ka in ta ki tashi ko motar ka ba drisel ne batirin ba a'a mai ruwa ne saboda haka in ya zama to ta ki tashi ka duba ka ga batir ne me za ka yi sai ka ɗauka sai wajen ruwaya sai ya kai mashi sai ya caza maka batirin sai ka zo sai kai kik ɗaya ta tashi to ramadana makaranta ce ta cajin batirin imani cajin da in ka samu zai baka guduri tun daga farkon wannan wata har karshen sa ya rike ka kuma har zuwa ramadan ta kai shi yasa yakan zama abin mamaki idan mutum ya zama ya samu tarbiyya a cikin ramadan ana gama azumi kuma ya koma yin abin da Allah baya so makaranta ce ta samun canji da kyautatuwar hali da ingancin rayuwa da haɓaka imani da nagarta ayyuka makaranta ce ta samun canji daga mara kyau zuwa mai kyau daga mai kyau zuwa ga abin da ya fi kyau makaranta ce wanda ake samun koyon tarbiyya da ɗabi'u na ƙwarai da halaye mana managarta da hali kuma na girma a ciki wanda duk ya dubi al'amarin ramadan ya ga yadda abubuwan da shari'a ta ambata game da ramadan suke to ko shakka babu ba zai so ya sakaci da ganin ya amfana da alkhairai da darussa da ke cikin wata ramadana akwai abin da ake son kowa ya yi idan wata ramadana ya zo tun ma kafin ya shiga da kuma bayan ya shiga waɗannan abubuwa ka iya dunkule suka ce guda shida ne abu na farko mutum ya tattali ya yi kintsi ya yi tanadi ya yi shiri na karɓan wata ramadana ta hanyar tuba ga Allah da kyautata alaka da ubangiji subhanahu wata'ala da warware duk wata matsala tsakanin kai da sauran yan uwanka musulmi da ma wanda ba musulmi ba amma Allah ya kaddara sai kun yi alaka kun yi mu'amala tare ka gyara halayenka ka gyara ɗabi'unka ka tuba ga Allah ka kyautata alakar da ke tsakaninka da Allah mahalicci ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine abu na farko dan wa baka tuba ba a watan ramadan sai yaushe zaka tuba in baka gyara halayenka ba a cikin ramadan sai yaushe idan baka samu kusanci zuwa ga Allah ba ramadan to sai ina zaka je ka samu kusancin idan baka zama mutumin kirki ba a dalilin watan ramadan to sai yaushe a ina kuma sai ba mutuwa a cikin kabari subhanallah dole mutum ya gyara dabi'unsa ya gyara halayensa ya kyautata alaƙa shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba gare shi tuba kuma na bukatar sharuɗa guda bakwai sharuɗa guda bakwai take bukata amma na iya samun tuban da za ka yi sharuɗa shida masu gisa abu na farko inda kana so ka tuba da gaske ba tuban masu ba shi ne nadamu alama fata kai na nadama akan abin da ya wuce na laifukan da kai nadama ta kunshi ka zargi ranka domin ka san rai amma amaratun bi su'i ne to ka zargi ka zargi kanka domin zargin kai nan zai taimaka ka fahimci cewa lallai wannan nafsun naka annafsun lawama ce lawama ce domin ka yi abu ka zargi kanka ya zamanto allawama ka yi abu ka ki zargin kanka ka bar abun baka damu ba to zuciyarka ta zamanto amaratun bi su'i kawai annadamu alama fata ka yi nadama ka abin da ya wuce ka damu ka zargi kanka abu na biyu anniyatu Allah ta'uda ila zambin kai niyyar ba za ka koma ga wannan zunubin ko wani shi ba don mene saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce at-ta'ibu min az-zambi kamar la zambala dangane da nadama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce at-tau an-nadamatu hiya at-taubatu an nadamatu hiya tauba nadama ita ce tuban na uku tarkul ma'asiya fi sa'atiha ka bar wannan zunubin nan take karka ce sai na gama yau daga yau dai shikenan ma barin karasa a ka tuba tuba da gaske ka bar abin nan take lokacin da aka saukar da ayar ya ayyuhallazina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون lokacin da aka saukar da wani aya game da haramcin giya na gaba ɗaya anas ya rawaito hadisi cewa akwai daga yawa da sahabbai waɗanda suna zaune ma suna shan giyar tun da lokacin ba haramta gaba ɗaya ba ana saukar da wannan ayar sai suka ce bari mu zubar da giyar mu je mu tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam in haka din ne labarin da muka ji an saukar da aya shikenan mun zubar mu huta in kuma ba haka bane ba ne ma daga ba kan nan ba za ka ce sai gobe ba nan take nan take walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun nan take haka ya kamata kai abu na hudu idan akwai in haƙƙi ne na wani to ka maida masa raddul mazalim raddul mazalim ila ashabiha wannan sharadi ne na tuba domin manzon Allah Suna Suna wata rana ya ce masahabbansa ya ku mutane ku ji da kyau wanda duk ya zama akwai abinda wani yake da haƙƙi a kansa yake da wani abu a hannunsa na haƙƙin wani shi ya je ya maida ya je ya warware tun gabanin wani ne ya zo da babu dinare ba don kuma sai an yi sakamako idan aka zo mutum na da lada a ɗauka a ba mai wanda ya cancanta saboda an zalunce shi a bacin idan kuma mutum bai da lada a ɗauko zunubin wanda ya cuta a jibga a kan shi kuma a tura shi wuta Allah ya tsare kaga mutum ya zama almuflisu kenan wanda aka yi mafallasa aka yi mawawato aka kada kararrawan gwajin kayan shi ladan shi duk za a yi gwanjo duk a rabarwa masu bukata duk waɗanda suka cancanta a basu wajibi ne mutum ya ji tsoron Allah ya tun hakkin da ka san ba naka ba ka maida damu mai shi musamman a wannan lokaci dan uwa ka maida damu masu hakki hakkin su wallahi karka tunanin cewa kayi abu ba wanda ya gani ko kuma ba zai iya karba ba bai da karba wallahi ka maida damu tun gabanin wannan yinin ya zo da wallahi sai an biya shi haƙƙinsa a ranar kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sai an yake sa zai sai an yi hisabi hatta dabba mai kaho da ta soki yar uwarta da kahonta a ran kiyama sai an saka mata amma ga yadda mutane za su sama da fadi akan abin da ba nasu ba su danne haƙƙin waninsu su danne haƙƙin mai rauni wai su suna jin sun fi ƙarfin kowa la ilaha illallah Allah ba baya bacci la ta'khudhu sinatun wala nawm to mutum ya yi wannan shirin tattalin sharadi na hudu kenan sharadi na biyar mutum ya zamanto ya tuna Allah ya tuna Allah tuna Allah na nufin ya rika jin shi'uri a zuciyarsa na girman Allah azamatullahi tabaraka wa ta'ala A kan zunubin da ya yi cewa kai amma da na yi makaina abin kunya na cuci kaina Allah ya man kaza ya man kaza ya bani amma in kare da saba mashi wannan tuna Allah ɗin muhimmin abu ne wasu malamai sun ce sharaɗi domin abin da Allah ya nuna kina Qur'ani wallazi ne zafa alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha suna tuna Allah suna ambatan Allah sai sharaɗi na shida mutum ya bibi abinda da ya na laifi da ayyuka na alkhairi ka yi laifi ga Allah to ka bi wannan laifin wannan zunubin da kyawawan ayyuka don kyawawan ayyukan su shafa wannan laifin domin abin da Allah ya nuna kenan innal hasanati yuzhibna sayi'at kyawawan ayyuka na tafiyar da munana wa bi sayi'at al hasanata tamkuha ka bibi mummunan aiki da kyakkyawa sai kyakkyawan da ya shafi wannan mummuna sai na bakwai ya zama tubar an yi a lokacin za a yi karɓar tuba domin akwai lokuta biyu da ba a karɓar tuba ko mutum ya tuba za a karɓa ba a ɗaya daga cikin lokutan lokaci na farko shi mutum a kan kanshi in ya kawo gargara mutuwa ba za ka fito ban shi ba وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار inda mutum zo gargara hadisin manzo sallallahu ya tabbata ma'aiki ya ana karban tuban duk wanda ya tuba malam yugargir matukar bai kai gargara mutuwa ba mutum ya kai yana shure-shure yana kakarin mutuwa ko ya tuba ba a ya tafi da laifinsa al'amari dai na hannun Allah in Allah ya so ya bi masa ya bi masa ba wanda ya sai in Allah ya so kuma ya mishi azaba amma dai ya mutu gwargwadon imani gwargwadon kwayan zarra na imani to zai shiga aljanna komin watan wata rana ko da ko sai ya yi remedial course a wani wurin ba aljanna Allah raba mu da remedial course ko a duniya ma dalibi na san remedial ai na san direct entry ne to balle ala ira kai remedial la ilaha illallah bari ya rikici Allah ya tsare mu da remedial sai lokaci na biyu daga lokacin da aka ce rana ta fito daga mafadanta ta yi rana take fitowa ta gabas rinda ta fito ta yamma to ba magana me zai faru kiyama domin rana in ta fito yadda ke faruwa kamar yadda hadisi ya nuna za ta fito ta gabas kamar mu daga nan kenan in ta fito ta tafiya ta tafiya har ta koma yamma sai ta faɗi faɗawan nan sujuda take wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai ta zagayo ta zagayo cikin dare ba ka ganin ta saboda me duhun dare ya rufe ta tauraro ya rufe ta a wata ya rufe ta sai ya zama ta zagayo sai ta sake kullowa ta inda ta kullo jiya sai ta fito ta yi tafiya tafiya ta ta fatin sujuda haka za ta ta yi har sai an kai wata rana da za ta ta faɗi gaban Allah ta sujuda sai a ce koma ta inda kika fito koma ta inda kika fito shikenan rana sai ta dawo ta fito ta ta faɗi ba mu a wannan rana ba mu karɓar tuba an rufe ƙofar tuba shikenan to dan waka tuba mutuwa ce take kamar rana wa ya san da zai mutu wa ya alƙawari da Allah sai rana kaza sai bayan shekara kaza ko yaro ko babba ko mace ko namiji ko mai ilimi ko mara ilimi ko mai shi ko mara shi akwai wanda ya alƙawari da Allah kaga kenan ka tuba ka tuba ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara tsakaninka da iyayenka ka gyara tsakaninka da 'yan uwanka ka gyara tsakaninka da iyalanka ka gyara tsakaninka da makwabtanka ka gyara tsakaninka da sauran 'yan uwa musulmi kai ka gyara tsakaninka da sauran waɗanda ba ba musulmi ba da kuke mu'amala ta kar ka dauka ka ci bulus wallahi kar ka dauka abin da kai shikenan wallahi ba haka bane duk wanda ka cuta Allah ya sani wallahi Allah sanin biya bi maka ba ka shiga uku sau uku sau tara kaga da yake. wannan shine abu na farko tuba ga Allah kintsi tattali tanadi da shiri domin fuskantar wata ramadan domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kazance yana wa sahabbai bushara dan zo ga zo mata ramadana sannan su sahabbai a nasu bangaren sun kazance sukan tafa fitikar Allah ya raya su shiga wata ramadana a cikin littafin lafaifin ma'arif alhafiz ibn rajab alhambali yana cewa kanu ya da'una Allah sittata ashirin an yi ballika yuballigahum shahra ramadan thumma yad'una Allah sittata ashirin an yi yatakabbalahu minhu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'u tabi'i sun kasance suna roƙon Allah wata shida a jere ya Allah ka raya mu Allah ka raya mu mu ga wata Ramadan idan watan ramadana ya zo ya fita tun daga watan shawwal sai sun wata shida suna roƙon Allah ya Allah ayyukan da muka yi a ramadana Allah ka karɓa to ina muke yi? mutum yana ganin ramadana ya matso ran shi ya ɓaci watan takura ya zo watan matsatsi ya zo shi wai yana ganin wai takura shi aka yi an ce wai dan shigo ka koyi darussa na alkhairi ka samu guzurin duniya da lahira wai yana ganin wani takura shi shi yasa watan ramadana na wucewa to a ranar zai fara saba Allah a ranar zai fara saba Allah kaga wannan bai gamci muhimmancin ramadana ba wannan bai amfana darussan da ke cikin wata ramadana ba abu na biyu shi da duban wata wanda alhamdulillah ya riga ya wuce wannan tunda mun riga mun shiga cikin ramadana yau muna biyu ga wata domin duban wata abu ne muhimmi wanda musulunci ya girmama kasancewa akwai ayyukan ibada da yawa waɗanda aka ta'allaka su daga wata kaga aikin hajji al'amari na wata azumi al'amari na shigan wata da fitar shi abin da ya shafi idda alamari na shigan wata da fitar shi abin da ya shafi zakka ta dukiya ko ta dabbobi ko ta wato abubuwan sayar da sayarwa dukkan sa an Allah ka da zuwan shekara saboda haka ana magana na watanni shudewar wata masu idda iddar saki iddar mutuwa duk an ta'allaka su da wata abin da ya jabi kafara tunda babu bawa da kobewa wata za'yanta kaga daga azumi sai ciyarwa to kaga abin da ya jabi azumin nan na kafara yana da alaka ne da wata in ka fara ce ta kisa dama ba ciyarwa ko yantarwa ne ko kuma azumi to ba wanda za a yantar saboda haka sai dai azumi ya rage kaga ana ta allaka shi ne da wata saboda haka al'amarin ganin wata al'amari ne mai yimmi kwarai da gaske a musulunci sai yasa ya zamanto ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ta'allaka azumi da gani amma dai ba a hana amfani da duk wata hanya da za ta sauƙaƙa wajen ganin ba sai abu na uku farin ciki da shigan wata ramadan mutum ya farin ciki idan ramadan ya shigo kada mutum ya bakin ciki a taya juna murna a kuma daidaita tunani a shirin ayyuka na kwarai na alkhairi wanda za su kai mutum ga samun kusanci ga Allah ta baraka wata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana yin bushara yana taya murna ga sa'abai a duk lokacin da ramadan shigo har ma yakan ce masu a takun ramadan shaharun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftau fiye abuwabul janna wa tughallaqu fiye abuwabul niran ko aljahim a watan waya. وتقل فيه مرض الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم منذ صلى الله عليه وسلم ينتهي رمضان يزومك وأنت تكسى وأنت الله يفر لن تامك أزميش أنا أبو دقوة بين الجنة أتكيشي أنا أبو دقوة بين أنا أريد دقوة بين متى أنا أتدور الشيطان أتكيشي a cikin watan akwai wani dare wanda ya fi alkhairi daga ya fi watanni dubu ɗaya alkhairi wanda duk aka hada shi samun alkhairin manzo suna sama ce to lalle ana ya samu alkhairi da inda baka samu alkhairin da ke cikin ramadana ba to wani alkhairin kuma za ka samu abu na gaba shine mutum ya kyautata niyya ya azumi don Allah ya yi sallar dare don Allah ya ciyar don Allah ya yi sadaka don Allah ya karanta alkur'ani don Allah ya yi don abin da zai yi don samun lada saboda Allah ba don a gani a ba kuma yana mai koyi da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin al'imamu Ahmad da hakim sun ta hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bushira hadhihi al-ummatu bis sana'i wad dini والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي أيوة وانا الأمر بشارة da haske da ci gaban addini da ɗaukaka da samun mulki a doron ƙasa amma kuma su sani wanda duk ya aikata aikin lahira amma saboda duniya to a lahira bai da komai a wajen Allah ka nan wanda ya azumi ba don Allah ba to ya wahalar da kanshi ya sha kishin ruwa ya sha yunwa ya sha wahala ba ruwan Allah da wannan aiki ta shi gaba daya ibn al-qayyim a cikin madarijus salikin ya nakalo magana daga al-fudayl ibn iyam rahimahullahu ta'ala yana cewa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wai za ka na sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalisu an yakuna lillah wa sawabu an yakuna al yace shi aiki ko da an yi don Allah in bai dace da koyarwar zan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba za a karba ba sannan aiki ko ya dace da koyarwar zan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a yi shi don Allah ba ba za a karba ba ba za a taba karban aiki ba sai in ya zama to an yi shi don Allah kuma an yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ai da ba abin da Allah ta'ala ke ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakat wa zalika dinul qayyima kuma Allah ta'ala ya ce fa abudillaha mukhlisan lahu din ala lillahi dinul khalis kenan da aka yi don Allah shi Allah yake so inna la la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum zuciya da aikin ya dace aikin sannan kuma zuciyar an yi don Allah an tsarkake ta shine da Allah yake so abu na gaba a cikin wata Ramadan ana so mutum ya aikata ayyuka na managarta ayyuka na kwarai ya kuma koyi darussan da ke cikin wata Ramadan daga cikin ayyukan da mutum ya kamata ya yi a cikin wata ramadana akwai azumi shi kansa azumi yi azumi shi na ginshiki kutuba alaikum siyamu ya ayu allazina amanu kutuba alaikum siyamu kama kutuba ala na min qablikum la'allakum tattaku sai sallar dare tarawih mutum ya kokari ya ga yana tarawi da shi ake yi kullum kuma an fara karya gudu ya tsaya a gaba shi domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda dai ya salla tare da liman har aka gama za a gafarta mai zurbin shi to idan ba a gama baka tafi ba ka kai baka daga cikin hadisi ba sai dai a je yawo cikin hadisai kuma al'adabo maka wani abu amma ba dai wannan hadisi ba wannan ka biya kuɗi ce maka man salla ma al-imami hatta yansarifa haka hadisin yace wanda ya salla har da liman har liman ya gama to liman bai gama ba ka gudu ka gaba magana kaga akwai su tahajjud da ake yi a goma karshe Ina daga abubuwan da ya kamata a yi na ibada a wannan wata karatun alkur'ani mai da koyon karatu da koyon qur'ani ka karanta ko da baka iya da yawa ba inda ka iya kai yi kana maimaitawa ka kuma koyi ƙur'ani da abin da ya kunsa ta hanyar sauraron tafasir da ake yi a masallatai ana tafsiri ka je ka saurara ka ji ka fahimci abubuwan da Allah yake faɗi a cikin alkur'ani da kake karantawa da sauran wurare na neman ilimi Ina daga abubuwan da ya kamata mu yi a wannan watan ciyarwa da mai azumi da wanda ba azumin yake ba wato ciyarwa ga mai azumi ba bukaci da ko mai azumin da ma ba bukata yake da ta ba amma ka ɗauke shi ko ka kawo mashi wani abu kyauta don ba lallai sai sadaka ba kana yi ba da kyauta da ziyara a cikin wannan wata na ramadan ziyara yana da gayyukan alkhairi da ya kamata mu yi zikirin Allah tabaraka wa ta'ala abinda ke mata yawan mu wahala a yau <coughs> za ka mutanen mu da yawa in an yi sallah ana sallama sallah fuffuf da sun fice wai su tsaya su zikirin Allah wai su tsaya su tasbihi sai ga abin da musu subhanallah ina za ka dan zikirin nan fa shi ne abincin ruhi da shi ne ruhi ke gyaruwa domin mutum yana da ɓangare biyu akwai gangan jiki akwai ruhi gangan jiki a cikin kaba da wake a sha zoɓo ruhi ko bai da abincin da ake kira shinkafa da wake ko tuwo a'a abincin ruhi shine zikirin Allah ala bi zikirin layi qulub da ana sa yawaita zikirin Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da sauran anwa'ul azzikri al-ma'thura an annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda aka hana mutum ya je ya kakale kakale wanda bai tabbata ba ka je ka jawo makanka jangon amma ga nan ɗauki littafin hisnul muslim ba ga zikirori na rututu ɗauki littafin hizul muslim ga addu'o'i nan iri-iri yi ta yin su ga sunan alkhairi mai yawa a cikinsu ina daga abubuwan da ya kamata mu yi a wannan watan fafutukar neman lailatul kadari da Allah ya ce khairu min a magana mafi inganci da rinjaye ana samun lailatul kadari ne a cikin watan ramadan kuma a wata ramadana a goman karshe kuma a goman karshe a dararen da suke mara marasa yan uwa a kuma cikin wayannan dararen daren 27 ne aka fi sa to amma tun da babu tabbas tun daga daren farko mai ta nema mana kar mai sakaci mai ta yi mai ta yi mai babu suka har Allah ya samu dace yana daga abin da za mu yi a cikin wata ramadana itikafi itikafi ina da balala mai yawan gaske ina da alkhairi mai yawa ina da fa'idodi masu yawa fa'idodi ruhiya fa'idodi madiya fa'idodi iktisadiya mai itikafi in muna da dama na dare ɗaya ne na darare biyu ne darare uku ne darare duka ne na koman ƙarshe mu yi dai wanda za mu iya yi yana daga abubuwan da ya kamata mu yi a wannan watan umara, ga wanda suke da dama domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya umara ko umara cikin ramadana kamar aikin hajji <clears throat> Umara a cikin watan ramadan kamar aikin hajji yana daga ayyukan da ya kamata mu yi a wannan watan yawaita addu'o'i musamman ma a lokacin buɗe baki lokacin da muka zo yin buɗe baki bayan mun yi addu'ar zahaba zama wa dallatul uruf wa sabata al-ajru insha Allah mun ci dabino ko mun sha ruwa to ko mu daga hannu mu roki Allah musamman a wannan hali da muke ciki a wannan lokaci wataƙila da yawa yau mu dai mun samu labarin abin da ya faru a Bauchi inda mai suka tashi ya zama to yanzu ana magana fiye da mutane hamsin ne amma sanarwa ta kafafen yatsa labarai mun kuma ji abin da ya kusa aukuwa Allah ya kiyaye a Kano wanda da waɗannan mabuman sun tashi Allah kaɗai ya san mutanen da za a sa domin a masallacin juma'a bom ya tashi a masallacin juma'a yan uwa banda waɗanda bom ɗin zai tarwata guje-guje da za a yi da turere biya Allah kaɗai san mutanen da za su haifu wannan ƙasa ta mu tana buƙatar addu'a a koda yaushe a da to ballar sana kuma yanzu ba mu da lokacin da muke da buƙatar mu yawaita addu'a kamar yanzu mu roƙi Allah ya ba mu mafita Allah ya tausaya mana Allah ya tausaya mana babu shakka mun saba wa Allah babu shakka mun kusa ta Allah akwai matsala wallahi akwai matsala ba lalle kai kai ba ba lalle shi ba amma dai a haɗa mu gaba ɗaya mun saba wa Allah mun fusa ta Allah wallahi mu tuba ga Allah wallahi wallahi mu tuba ga Allah mu kankan da kai mu tuba ga Allah mu koma ga Allah subhanahu wataala ku roki Allah a wannan watan Allah ya ba mu fita Allah ya tsare mana imanin Allah kar ya sa imanin ya girgiza ko ya raurawa a dalilin abubuwan da ke faruwa Allah ya tabbatar da mu akan addininsa ya ɗauki mu, muna masu imani yan masu girma yana daga abin da ya kamata mu yi a wannan wata mai girma ƙoƙarin fahimta da kuma koyon darussa manya-manya guda biyar da ke cikin wata ramadan na farko dai ta kawa <clears throat> tsoron Allah shi babban darasin da ke cikin wata ramadan domin Allah ta'ala ya ce la'allakum tattakuna game da azu tsoron Allah ya kunshi imtisalu awamirin layi wa tidabu nawahihi bin abin da Allah ya ce a yi da nisantar abin da Allah ya hana wannan shi ne tsoron Allah in kai mai tsoron Allah ne to Allah ya ce a yi kaza a bar kaza to za ka kiyaye shi kenan ka zo mai tsoron Allah in kuma kai tsoron Allah Allah sai sa maka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya ma zata ka ta inda baka tsammani wayar yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah ya ishe ka ba mai iya cutar da kai wa yadda yattaqillaha fa huwa hasbuh Allah ya isa ya wadace ka Allah ya kasance tare da kai baka bukatan komai kulawar Allah ta ishe ka tsoron Allah shine abu na farko kuma wannan tsoron shine abinda Allah yayi wasiccinsa gare mu da waɗanda suka zo kafin mu ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله tsoron Allah domin babu guzurin da ya kai shi tsoron Allah domin babu abin da ya kai shi magabata sun kasance suna wa juna wasiti da tsoron Allah suna cewa tsoron Allah don babu abin da ya kai shi Allah ma da Qur'ani a Qur'ani yana cewa wa tazawwadu فإن خير الزاد التقوى to bi guzuri mu koyi wannan darasin cikin wannan watan yan uwa mu nisanci saban Allah mu lazanci ayyukan da Allah ya umarce mu da abu na biyu mu nemi kusanci zuwa ga Allah yana daga cikin darussan Ramadana cewa watan Ramadana wata ne na samun kusanci ga Allah yi ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ta'ala ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai kusance ni da wani abu ba mafi soyuwa gare ni fiye da ya aikata abin nan umarce shi da shi azumi umarni na Allah ta'ala za mu nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar aikata abin da Allah yake so da barin abin da Allah ya hana da ciyarwa ga mabukata da tausayawa ga waɗanda suke da rauni da kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da sauraron ƙur'ani da karanta alƙur'ani da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin zikiri da addu'o'i a kowane wata ramadan mala'ika jibril ka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara su karanta alƙur'ani amma a shekarar da manzo ya sallallahu alaihi wasallam ya azumin ƙarshe mala'ika jibril ya zo sun karanta alqur'ani daga farko zuwa karshe har sau biyu manzo Allah ya fi kowa kyauta in ji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu amma manzon Allah ya fi yawaita kyauta ku ba a cikin watan Ramadan abu na uku koyan hakuri hakuri yana daga cikin abin da ya kamata mu koya wata ramadana hakuri asabaru hakuri ya zama dole ko mai hakuri na iya dafa dutse ya sha mu ji ba haushe ba a dafa dutse ba za a iya sharo romon ba amma ana nuna maka cewa don abin da ka yi hakuri insha Allah za ka samu gudi akan shi domin shi kansa azumin ramadana shi kansa ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi watan hakuri to me hakuri yan uwa mu koyi hakuri yan uwa hakuri kala uku ne kala uku ne hakuri kowanne kuma wajibin mu ne mu yi na daya mu yi hakuri wajen bautar Allah dan bautar Allah da wuya zuciya ba ta so zuciya ba ta so to mu yi hakuri mu tirsa ta zukatan ta su bauta wa Allah ko kuje Allah ta'ala yana magana game da sallah ba wa ta'inu bi sabari wa salah sai an hada da hakuri kafin a yi bauta Allah a tsori bangare na biyu na hakuri shine hakuri wajen barin sabon Allah zuciya tana son ta saba wa Allah shi kuma Allah baya so to ka yi hakuri karka saba wa Allah shan giya da daɗi, zuciya na so zina zuciya na so ƙariya saba alkawari cuta cin amana danna hakkin mai hakki duk zuciya tana so kuma Allah baya so to ka ƙi. ka haƙura ka daure ka jure kar ka saba Allah ai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an lullube aljanna da abin da zuciya ba ta so in kana so ka shiga sai ka saba wa zuciyarka sannan sai ka shiga aka lullube wuta da abin da zuciya ke sha'awa da zaran ka bi abin da zuciyarka ke sha'awa to kuma sai wuta Allah ya tsare yasa wani ke cewa wa khairul ma'asi وجل المآسي في هوى النفس فاعتمد خلاف الذي دعواه إن كنت ظالمي ما في يوم سابق الله أنا إني سبو دسوتشا كنا سوكوي to ka saba zuciyarka in kana da hankali wa ma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya sai an yaku na uku na hakuri shine kai hakuri akan ƙaddara wadda Allah ya maka abubuwan za su same ka a duniya na cuta alƙaba walkadar kai haƙuri asabar alalƙaba wal kadar kana nema baka samu ba wani kuma bai nema ba ya samu ka samu an zo an kwace ko gidan ya kama da wuta ko kuma an sace ko yan baje sun kwace motar sabuwa kin bashi ma kai ka saya wani kuma ga yana saba wa Allah shi kuma ba abin da ya samai kai kuma kullun kana masallaci samun farko kina ma kai kiran sallah in ba in ba ladan ku ba Da kai kana bin Allah amma kullum baka da lafiya ko ba ta ba ta lafiya ko yayan ka da lafiya aljannu sun rabke wancan aljannu sun buge wannan a duk a gidanka ga wani kuma ta yana ta shaban Allah yana shan lagwadansa yana morewa yana holewa yana shan holiya kuma ba abin da ya samu da laifi ba abin da ya samu da cutarwa a duniya to kai hakuri ka karɓi wannan daga Allah ne ka miƙa wuya ba yadda za ka yi ka canza abin da Allah ya kaddara maka to wannan hakurin shi ma yana da kyau mu koye shi musamman a cikin wannan wata na ramadan ka na kanka abinci ka na kanka abin sha ka na kanka bukatu saboda dai ka yadda da Allah saboda dai ka girmama Allah saboda dai ka gamsar da Allah saboda dai ka samu ladawa wajen Allah to ya kamata abin ya dore ko da bayan wata ramadan abu na ya yan uwa a cikin wata ramadana ya kamata a ce lallai ne mu koyi kyawawan ɗabi'u ɗabi'u managarta ɗabi'u na ƙwarai to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hada fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai daina karya ba ko aiki da karyan to Allah bai bukatan azumin shi sai dai shayi mu banza ya sha kishin ruwa banza Allah baya so mai yasa dan yana karya mai yasa dan yana sabon Allah idan mutum yana azumi ya yi karya. me hukunci azumin shi azumin shi na nan amma saba Allah kuma ya hattara in ya ci gaba sai ya zama ya azumin ma bai da lada gaba daya gashi dole yayi ko ba zai samu lada ba shi ko ibnu hazan ma cewa ya inda mutum ya karya azumin shi lalace na ro dan zafi to mu kiyaye karya mu kiyaye dukkan abubuwa marasa kyau ko ga bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba idan ɗayan ku na azumi kada ya maganganu na batsa kada ya wauta kada ya kan fasikanci idan ma da wani zai zage shi kar ya rama ya ce inni sa'imun inni sa'imun ni ina azumi ni ina azumi ba zan rama kaga an koya maka kyawawan ɗabi'u an koya maka hali na gari an koya maka yadda zaka zaman lafiya ta jama'a an koya maka yadda zaka zama to garci mutum abu na biyar yan uwa yana daga abin da ya kamata mu koya mu kuma fahimta game da wata ramadan cewa wata ne da ke haɗa kan al'umma guda ya za su tunani akan abubuwan da suke ciki yan wa a yau a duniya babu wata ƙasa da a halin da muke cikin zuba sauki azumi babu wani ƙasa duk duniya dama dai ko wasu sun fara je ne wasu kuma za su fara yau ko kuma a fara rana ɗaya to a bana wasu kuma sun fara jiya muna cikin suka fara jiya da mu da gane da nijar a nan makwabta wasu kuma yau suka fara a halin da ake ciki duk duniya babu inda ba a wannan na nuna haɗin kai da daidaituwar manufa cewa ana bautawa Allah ta'ala ne amma abin mamaki yan uwa sai zamanto wannan bai samu iya haɗa kai ba muna nan warwatsai Allah ya gargaɗe mu fala tanazau fatafshalu wa tazhaba hukum. amma ina ga mu nan a warwatsai hatta abin da ya kamata mu iya haɗa kai mu taimaki juna ba ma sanyi ba ma sanyi kowa dai shi na so ya zama ɗan indipenda ba ruwan shi da wani shi dawa ba za mu zo mu ba da goyon baya a haɗu yi ba ayyuka ta gayya ayyuka na taimako al'umma ba za mu zo mu haɗu yi ba mun yadda ana juya mu mun yadda ana jujjuya mu an canza mana alƙibla an canza mana tunani ana mana ka'idar na ta farrikta su divide and rule farrikta su a raba mu can a buga kan waɗancan can a harba wancan waɗancan shi ke nan gamuna a ɗaiɗaiku kawai dai mun zama abin tausayi da mu muke cewa a yanzu ba ma cewa da mu muke ba da yanzu ba ma ake yi da mu ake sauraro yanzu mu muke saurarawa nan dai kamar yadda akan ce ko ake cewa wa yuqdal amru hina taqimu taymun wa la yusamaruna wa hum shuhudu kabilar taimu ana yanke hukunci a zartar da abin za a zartar in ba sa nan in ma suna nan ba za a shawarce su ba haka muka zama yanzu shi nan ga muna ba mu da wani amfani yawan mu biliyan ɗaya da rabi amma yana nema ya zama yawan da bayi da wani amfani to lalle ne mu ji tsoron Allah ya uwa a cikin wannan wata mu ga ya za mu yi menene al'umma take bukata wanda za mu kawo al'umman nan haɗin kai da amfani da abin da zai tallafa wa al'umma ya ceci al'umma ya inganta lamarin al'umma wannan kam wajibinmu ne kowanne mu ya iya abin da zai iya yi wajen ba da gudunmuwa daga ƙarshen 'yan uwa ya kamata mu sani ramadana wata ne mai albarka wata ne wanda yake kunshe da alkhairai kuma wanda duk ya rasa samun alkhairin da ke cikin wata ramadana babu shakka ya ya yi hasara kwarai ai kun gama zan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana zai hau kan mimbari sai aka ji ya ce amin ya ƙara cewa amin ya ƙara cewa amin bayan an gama aka tambaye shi dalili ya ce mala'ika jibril ne ya zo mani ya ce mani in faɗa amin akan abubuwa guda uku na addu'o'i ne daga ciki ya ce mani ya muhammad wanda duk watan ramadana ya shigo bai yi abin da zai samu gafaran Allah ba madadin haka yi abin da zai shiga wuta to Allah ya nisan shi daga ramarsa ka ce amin manzo Allah sa sama ya ce amin dan wa idan ba mu gyaru ba a wannan watan sai yaushe idan ba mu canza hali ba a wannan watan sai yaushe idan ba mu tuba a wannan watan ba sai yaushe idan ba mu gyara dabi'u ba a wannan watan sai yaushe idan ba mu zamanto mutanen kirki ba a wannan watan sai yaushe idan ba mu kusanci Allah ba in ba mu gyara ɗabi'unmu ba in ba mu gyara halayenmu ba in ba mu gyara ɗabi'u tsakanin mu da iya ubangiji Allah da iyayenmu da ƴan uwanmu da dangi da sauransu ba sai yaushe akwai waɗanda watakila a cikin bunan tun da aka kama azumi ba su kira iyayensu a arewa sun gashe su ko barka da shiga rabu ba da su ba balle zai ba ta kafa tsanne wani abu su aika masa kuɗin suga sugan za a sha koko kuma suna nan a bariki abinsu ba sa jin komai suna jin komai yayi gijiri da yadi da manja da magi da onga duk sun cika a cikin abincin su ba matsala ba jin komai to wanda ke wannan don girman Allah ya ake mai tunanin albarka ta wace hanyar ta wace kofar kuma yaushe to mu ji tsoron Allah yan uwa kuma kamar yadda Abdul Masakid Abdul Majid ibn Muhammad yake cewa a cikin wata kasidarsa da ya tattaro duk abin da na ambata a baya a takaice ya dunkule ya mulmule ya jure babu su yana da kyau mu fahimci cewa wata ramadana wallahi alkhairi ne babba kuma daga cikin rahamar Allah ne da ya raya mu har zuwa wannan wata din da ka mu roke shi Allah ta'ala ya sa mana albarka a cikin wannan wata abul masakin yana cewa ramadana shahrul jud wal itaqi shahrut tuqa wal khawf wal ishfaqi shahrul ibadati wat takarrub war ridha شهر التلاوة فرصة الإنفاق شهر لتعذيب النفوس وردها عن وصفاصف وسفاسف الأخلاق شهر تضاعفت الأجور لأجلها من غير عد جل ذو الإقداق أبواب جنات العلا لقدومه تلفى مفتحة بلا إغلاق وتقلق الأبواب في النار, في النار التي تصلى وتومى موطن الإحراق والمارد الشيطاني من جن وكل موسوس ومعبر الأصوات فهو المصفد والمسلسل رحمة وهو المقل فليس ذا إطلاق رمضان مدرسة لمن رام الأولى فرص لكل منافس أو راقي شهر يزيد بليلة قد خيرت عن ألف شهر كلها بوفاق وملائك الرحمن وملائك الرحمن تنزل في الورى يا عزة التوفيق للسباق رمضان أنس الذاكرين ومرتأ نظر بأذب ظلاله ركراكي رمضان واسطة لإكد شهورنا نور تلألأ في أولى الآفاق شار الإنابة وتضرع خشية والكل مفتقر إلى الخلاكي مالك تيوى رمضان وتاني دكوتا وتاني نأنتروا وتاني نتامون قدر القرآن الله da kiyaye dokokinsa wata ne na bautar Allah da neman kusanci zuwa ga Allah da samun yardan Allah wata ne na karatun alkur'ani kai dama ce ga wanda yake so ciyar da dukiyarsa ya samu aljanna ramadana dama ce wata ne na gyara zukata da halaye da ɗabi'u wata ne na hana zuciya yin abin da ranta yake so wata ne da ake dinnin kalada a rubagiya saboda albarkarsa ba ta da ba an iyakance ko an kididdige ladan da ake samu wata ne da a cikin sa ake buɗe kofofin aljanna saboda zuwan watan a rurrufe kofofin wuta saboda a samu dama bayan Allah samu ‘yanci na shiga aljanna wata ne da ake tattaure shaidanun aljanu a hana su yin wasu wasi a zukatan mutane domin mutane samu damar bautan Allah ramadan makaranta ce ga duk wanda yake neman ɗaukaka dama ce ga duk wanda yake yin rige-rige ko yake son ya rige-rige wajen samun ɗaukaka a wajen Allah ta'ala wata ne da aka adanta shi aka yi masa ado da wani dare wanda aka fifita shi kan watanni dubu ɗaya wata ne wanda a cikinsa a wannan dare na lalzu kadari mala'ikun Allah ke saukowa domin su lullube domin su ba da kariya ga bayan Allah kuma Allah ya saukar da rama ta lullaba bayansa wata ne na ramadan wanda mai son zikirin Allah yake ƙara jin daɗi ya ambaci Allah ya gode wa Allah ya girmama Allah a cikin shi wata ne wanda yake a cikinsa komai ma daɗi ne komai ma sauƙi ne komai ma falala ne wata ne wanda yake shi ne yake shiga tsakanin abin da muka yi kafin watan da abin da za mu yi bayan watan ya zama to in wani watan ya zagayo irin wannan a gafarta mana gurbin wata ne da ya zama wajibi ne musulmi ya mai da hankalinsa ya koma ga Allah ya kankan da kansa ya nemi taimakon Allah ya nemi gafaran Allah ya nemi bukatunsa wajen Allah kuma dama kowa mai bukata ne ga Allah to ina roƙon Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu a wannan wata kuma Allah ta'ala ya karba azumin mu ya karbi sallar da muke yi Allah ta'ala ya karbi ruku'u mu da sujudar mu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya sanya albarka a rayuwar mu ya sanya albarka a dukiyar mu ya sanya albarka a ilimin mu ya sanya albarka cikin lokacin mu ya sanya albarka ga lafiyar mu Allah ya sanya albarka ga iyalin mu da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu Allah ya sanya albarka cikin wannan al'umma mu. Allah ya raya mu cikin wannan wata rayuwa kyakkyawa mu zamanto masu biyayya gare shi masu komawa ga lamuran mu gare shi masu tuba gare shi masu kwaɗayin rahamarsa masu tsoron azabarsa masu bauta masu saboda tsananin kauna da suke mishi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana dukkan addu'o'inmu Allah ya zawo da kasar mu lafiya ya tabbatar da alkhairi cikin mu ya biya mana bukatun mu ya ba mu jagoranci da shugabanci na kwarai wanda zai jagorance mu zuwa ga abin da Allah yake so kuma ya da shi ɗan uwa wannan shine abin da nake son ambata mana kuma kamar yadda ne alkawari cikin minti biyar zan dan bada a takaice dan abin da na ambata a harshen turanci insha Allah kasancewar ina fahimtar akwai waɗanda ke bukata ko kana ganin ban ba bukata Respected brothers, uh, we've gone a long way. I mean, we've come a long way and uh, the topic of the Nasiha I presented is how to reap the benefits of Ramadan. As we are all aware, Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar, the month in which fasting has been made obligatory by Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan has a lot of blessings and fasting the month of Ramadan is one of the is one of the five pillars of Islam as well as one of the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has placed on the believers. Fasting generally has many battles, and observing fast in the month of Ramadan has additional benefits. The Prophet sallallahu has told us that fasting protects its observer from immorality and stupidity. It also protects its observer from the hellfire and enters him into paradise. Those who observe fast are rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala countlessly. Countlessly. And uh, the fasting Muslim will be happy at two times. In this world, when he breaks the fast, and on the day of Qiyamah when he meets Allah subhanahu wa ta'ala. If a Muslim fasts just once, his face will be removed from fire 70 years further. Fasting is expiation and it will intercede for the believer on the day of Qiyamah. Again, by them Arayan has been specially preserved for the fasting Muslim. Only those who observe fast that will gain access into Al-Jannah through that gate. And when the last fast enters, it will be closed and will not be opened again and forever. The Prophet ﷺ also told us that in the month of Ramadan, gates to hellfire are locked gates to paradise are open and the devils are chained. Righteous deeds in the month of Ramadan are rewarded in multiple. And whoever fasts in the month of Ramadan will be forgiven, provided he did so with self-belief and seeking the reward of Allah subhanahu wa ta'ala. In the month of Ramadan, there is a night called the night of power, or the night of honor, or decree, Laylatul Qadr, which Allah SWT said is better than 1,000 months. It is in the month of Ramadan that that night is found. Ramadan is the month of emancipation from the hellfire. It is the month of forgiveness of sins committed during the year. It is the month of increasing generosity in form of kindness, hospitality, feeding, exchange of gifts, visitation, etc. In the month of Ramadan, we are expected to learn quite a number of lessons and also to engage in a number of acts of ibadah. Some of the lessons that were expected or we are supposed to learn in the month of Ramadan are one, fear of Allah. That we should learn to fear Allah in the month of Ramadan. Because the essence of fasting is to inculcate in us the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And the fear of Allah simply means doing what Allah says and leaving what Allah prohibits. So obedience to Allah and then living disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. It's what fear of Allah entails. So in the month of Ramadan, we're expected to have the fear of Allah, to learn how to fear Allah, and to learn to obey Allah in all His commandments, and then obey Allah in what He asks us to leave. that we should leave, we should refrain from that, we should stay away from what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden for us. The second latest that we are supposed to last in the month of Ramadan is nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. In the month of Ramadan, we have all the opportunities to draw closer to Allah, to get nearness to Allah through observing the fast of Ramadan as taught by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, doing Qiyamul Layli or Salatul Taraweeh, exchanging gifts, being generous to especially those who are in need, feeding the needy and poor, as well as the hungry, visiting our friends, our relations, spending the day in doing righteous deeds, and spending the night in praying, reciting the Quran, doing a lot of azkaru, and the rest of it. The third lesson that we're supposed to learn in the month of Ramadan is to inculcate good manners Good behavior. Because the Prophet ﷺ even told us that whoever does not, whoever does not abandon falsehood as well as acting in accordance with falsehood, then Allah has no need of his fasting. It means we are supposed to inculcate good manners, truthfulness, keeping promise, not to betray our trust, not to oppress especially the weak, not to do the wrong, knowing fully that it is wrong. That we should inculcate good manners, good behavior, so that we can translate the religion of Islam in practical terms. So that anywhere we go, as we move, as we talk, as we relate with people, people will see Islam in us. That we should allow Islam to explain us, to explain about us as we are explaining about it. And that can only be done through our conduct, through our behavior, through our, uh, through our interaction with people through the way and manner in which we relate with others, including non-Muslims. Another lesson that we should try to learn in the month of Ramadan is patience. We should try to learn patience. And by patience, we mean we should learn how to be patient in worshiping Allah. That we should not get tired of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. We should also learn to be patient with whatever Allah SWT has forbidden, with, has forbidden us from. That whatever is declared prohibited by Allah, then we should be patient. We should be patient enough not to go to that thing, not to indulge in it. Rather, we should keep away, we should abstain. That will require a great deal of patience. We should also be patient with Al-Qaba or Al-Qadr destiny. Whatever Allah has designed for us, we shall accept it as an act of Allah, as what Allah has designed for us and that we should not try to go to places where we are not supposed to, all in an attempt to avoid what Allah has destined for us. And the fifth important lesson that we are supposed to learn in the month of Ramadan is that of Muslim unity. That in this month of Ramadan, <coughs> we should learn to be united. Because today, as we are talking now, we are not aware of any country where fasting has not commenced. This is to show our uniformity in terms of our direction, in terms of our creator, in terms of our worship. So if that is the case, why shouldn't we also have unity of purpose and unity of uh, intention in terms of how to uplift Islam, in terms of how to come together, to cooperate with one another, to support one another, and to do what will add the pleasure of Allah uh, to us. And finally, I mentioned some of the righteous deeds that a Muslim should engage in this month of Ramadan. One, recitation of the Holy Quran. One should recite the Quran plentifully and even learn the meaning of the Quran by attending tafsir and all other cycles of knowledge. Two, observing Taraweeh prayer at, in the last ten days of Ramadan, tahajjud. Three, observing fasting in accordance with the teachings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as understood by our pious predecessors. Four, doing a lot of zikr, remembrance of Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah, etc. Five, increasing our generosity by feeding the hungry, the poor and needy, and exchanging gifts, even among those who have it. Because gifts can be extended to people that have it. But charity is mostly for those who are in need. And that uh, we shall visit, we shall visit one another in this blessed month of Ramadan. We shall also try to feed those who fast because the Prophet ﷺ said, whoever feeds a fasting Muslim will receive reward equal to that of the fasting Muslim. If we have the means to perform Umrah in this month, then it is good for us to do so because the Prophet ﷺ said, observing Umrah or performing Umrah in the month of Ramadan is equivalent to performing Hajj. Itikaf, seclusion in the mosque, is one of the acts of ibadah that we can engage in this month of Ramadan, especially in the last 10 days of Ramadan. Another thing that we should attach importance to is the issue of dua. We should privately pray to Allah subhanahu wa ta'ala, especially in this hard time of ours. We are really passing through hard times. So we need to pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the means and ways of solving this problem of insecurity, that may Allah grant us peace in this world and in the hereafter. This is very important and it's one of the dua that we should be doing, and especially at the time of breaking our fast. The Prophet ﷺ said in general terms that every fasting Muslim has a dua. And if you make it, it will not be returned. It will not be returned unanswered. It will definitely be answered. So let us use this important time let us use this opportunity to pray to Allah for His blessings, to pray to Allah for guidance, for increase in knowledge and beneficial knowledge for that matter, and for Allah subhanahu wa ta'ala to give us the ability to practice our knowledge, to make our knowledge become hujjah for us and not hujjah against us. This, in summary, is what the lecture was all about. Da uwa ina roƙon Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu kuma ina godiya ga 'yan uwa na wannan masallaci da wannan al'umma ta ilalamo musamman ma jagororin wannan masallaci da so ga dacewar in taho masallacin ilalago bayan na taso daga al'usra a yau din nan domin in zo a gaisa sannan kuma a gabatar da nasiha ga 'yan uwa kasancewar dama dai ni dan gida ne ba ko ba kuma nan wurin wuri ne wanda nake tutiya da shi nake alfahari da shi kasancewar wuri ne wanda ya rene ni ni kaina kuma na samu fa'idodi Allah ya sani musamman a lokacin da ke nan duk da cewa na bar nan yau shekara goma sha biyu da bari na nan amma dai alhamdulillahi alaka ba ta yake ba zumunci bai kare ba ana ta zumunci kuma har yanzu ana cikin yi ina roƙon Allah ta'ala ya saka jagoran masallacin alkhairi liman da yan kwamiti da duk sauran yan uwa masu bada gudunmawa Allah kuma ya tabbatar mana alkhairi wa subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.